A rahoton mu na matasa muna nan ɗauke da ci gaba da kawo muku rahoton ra'ayoyin matasa dangane da zaɓe mai zuwa. A yau mun samu zantawa da shugaban wata ƙungiyar matasa Comrade Abdulmajid Babangida Sa'ad wanda ya ce ɗage zaɓen nan dai wani yunkurin ba gwamnati mai mulki damar yin maguɗi ne. Eh, da farko dai gaskiya ina so nuna takaici na da baƙin ciki sakamakon wannan ɗaga zaɓe da aka yi. domin mafi yawancin 'yan najeriya sun sa ran za su yi zaɓe don su samu canjin da suke bukata a rayuwarsu kana ganin wannan ɗage zaben da aka yi zai ba ragowar ƙananan hukumomi damar yin zaben eh to hukumar INEC ta faffaɗi na ta dalilan kuma akwai bayanai da suke fitowa daga bangarori daban-daban na ƙasa akwai zarge-zarge da ake yi wanda kuma akwai ƙanshin gaskiya na ah, tasirin da jam'iyya mai mulki take da shi wurin a tirsasawa INEC ta daga wannan zaɓe sakamakon barazana da take fuskanta na faduwa zaɓe ina ganin wannan daga zaɓe da aka yi kamar an ba jam'iyya mai mulki daman ta sake wasu dabaru ne na a durkusar da canjin da talaka suke da bukatar su kawo a ƙasa. Kana nufin hukumar INEC ba kashin kanta ta ɗage wannan zaɓe ba? Eh to a bisa dukkan alamu zaki gani daga maganganun da aka faɗa daga bakin shi shugaban INEC da kuma jami'an tsaro akwai shi mai ba shugaban ƙasa shawara akan haka tsaro ya yi taro a Ingila wanda ya faɗa cewa yana ba da shawara daga zaɓe. wanda wannan ya nuna <clears throat> sosai akan irin ra'ayi ne na shugaba mai mulki da kuma jam'iyya da take mulki a ƙasa idan ana kuka rashin tsaro ne akan wannan al'amari na zaɓe za ki ga ai duka sun tafi kamfen a wannan shiyoyin me ya hana wani abu na tsaro ya hana su zuwa kamfen to sakamakon abubuwan da suka tara na bayanai da kuma abin da suka gani na zahirin ba za su yi tasiri ba shi yasa suka sake shawara amma ai sun je shugaban kasa ya je har Maiduguri ya yi kamfen in za su iya bashi tsaro ya je kamfen a nan gun me ya hana su ba da tsaro a yi zaɓe a nan wurare kuma a wannan abin ba zai haifa wa Najeriya ɗa mai ido ba kuma ne mamaki ƙasashen duniya da suke fafutukar a tabbatar da demokradiyya ba su faɗi matsayarsu ba a kai kai tsaye saɓanin su nuna rashin yadda su a faɗi matakai sosai masu tsauri da za su ɗauka akan masu yi wa demokradiyya karan tsaye. mun so a ce kasashe manya-manya kamar irin su ingila wanda muke da tarayya da su a ƙungiyoyin da a kasashen da ingila ta yawan rena da kuma kamar misali amerika muna da kawance da ita na kai tsaye na raya demokradiyya to mun so a ga sun taka rawa fiye da wanda suka taka wurin ganin an yi maganin duk wani hanya da za a ɗauko na yi wa demokuraɗiyya karanci. comrade abdulmajid ya ce kamata ya yi kasashen waje su kawo najeriya ɗauki domin gudanar da zaɓe mai inganci baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya